sallallahu ala nabi karim wannan mai tambaya na cewa assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi tambaya na shi ne malam mutum zai iya ya yi addu'a ma makiyinsa ya faɗi sunan makiyin nasa ya ce allah ya kare shi daga sharrin wane idan mutum ya tabbatar yana yi masa munafurci da sharri da wa'yansu abubuwa wanda bai da daɗi eh to eh, addu'a ana son mutum ya faɗaɗa eh, idan ka zo kana addu'a cewa Allah ya kare ka daga sharrin wane kaɗai ƙila wani dan kaɗan solbin wani abu da ke ka a cikin zuciyarka ne da kaɗan samu sauƙi ka ambata sunansa amma ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala tsari daga dukkan sharri na wanan da ma wanda ba na wane ba na mutum ko aljani na mugunyar dabba ko mugun ƙwaro ko maciji ko kunama na hasada na baki na maita na ƙeta na kandun baka da duk wani abu da yake fitina ce ta rayuwa mutum ya roƙi allah subhanahu wa ta'ala daga sharri ga baki ɗaya in ya tsaya nan ya dage yana ta roƙon allah allah ya kare shi daga sharrin wane to sauran mutane fa masu yi masu sharrin wanda ya sani don da bai sani ba sauran aljanu fa da suke bin sa a ɓoye a ɓoye suna son su yi sharrin bai sani ba waɗansu dabbobi da yaka iya haɗuwa da su su cutar da shi fa kaga ya takaita idan mutum zai roƙi Allah sai je da babban masaki ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi daga dukkan sharri kuma ƙari kan wannan yana da kyau a mai wannan tambaya ya kula tsare wato karanta ƙul huwallahu ahad falaki nasi a kowace sallah ta farilla sau ɗaɗɗaya a sallar asubahi sau uku uku a sallah magarba sau uku uku yana magani yana kariya yana zama katanga daga dukkan sharrin mai sharri komin irin yadda yake da mugunta da irin wato mummunan tanaji allah subhanahu wa ta'ala zai kare wanda ake nufa da wannan mummunan tanajin akwai addu'a da manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya faɗa bismillahi alladhi la yadurru asmihi shaiun fil ardi wala fis sama'i samiul alim sau uku sallah asubahi sau uku sallah magariba shi ma kariya ne da katanga daga dukkan sharri daga dukkan mugunta daga dukkan keta mai keta in Allah ya sa mutum ya tsare sai Allah ya kanje shi kuma ya masa maganin dukkan fitina don haka mutum zai iya kama suna ɗin domin zan Allah mai tsira da amincin Allah sabata a gare shi ya kama sunan waɗansu mutane da suka rika bibiya al'umman musulmi da sharri suna biyan musulunci da sharri suna bin wato annabi sallallahu alaihi wasallama da sharri annabi ya kama sunan al'umma gaba ɗaya ne mitsan Allah daga sharrinta ya kuma kama ɗaiɗaiku ai sunan ɗaiɗaikun mutane na neman tsarin Allah daga sharrinsu to in abu ya yi kamari wannan mutum zai iya yi amma dai wato a yi addu'a magamiya ya fi a yi addu'a a keɓance a yi addu'a magamiya ya fi a yi addu'a a keɓance allah ya mana taufiki allah ya samu dace wasu alaikum wa rahmatullahi